izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na gama ka da girman Allah. dan Allah kar ka sa hannu a takardar da za su bukata. Ni na sadaukar da kaina. Ko me zai faru ya faru da ni amma kai kar ka sa hannu a takardar. Ki shiru. Kada ki karin magana. ranke da an kina nema na gani gaskiya karima masoyiya ce ta mutukar burge ni to amma dai ka gaya mata ana sauya masoyi musamman ma a wannan zamanin da soyayyar gaskiya ta riga ta ƙare To amma kuma shi mutunci madara ne, idan ya zube babu wanda ya isa ya kwashe shi. Jibrin. Na? Sa a kawo min CCTV kyamara na wannan sto ɗin. A nuna wa Umar Hashim barnar da Karima ta yi mana da ita da na kuwa. Ah, ba buƙatar hakan to idan ba mu nuna maka ba ta yaya za a yi mu gamsar da kai bayan har yanzu ita bata yarda cewar ta yi wannan laifin ba kyamara za ta nuna fitowa na ne da fitowar na kowa amma ba za ta taɓa nuna abin da ban yi ba don haka a je a kawo ta ke karima ya manya suna magana kina magana ko so ke mata rashin kunya amma kinga karki ƙarin magana ba ake ba alaikum ranke daɗe ga samiran nan wannan ita ce samira kuma ita ce karima ta ce tare suka shigo nan ke samira na amuran kai daɗe tare kuka shigo nan da karima ki ji tsoron allah ki faɗi gaskiya ah to da tsoron ki zan ji ranka ya daɗe ni ba tare muka shigo da ita ba na kowa ka gaya masa abin da ya faru ranka ya daɗe karima ita ta jawo nan ba ni ne na jawo ta ba wallahi ƙarya suke mini kuma sai Allah ya ƙona ku idan baka tuba kun faɗi gaskiya ba <laughs> ranke daɗe idan na kowa da samira suka rantse da girman zatin allah akan cewa wannan abin da kuka faɗa gaskiya ne ni kuma zan yadda da abin da kuke tuhumar karima ta aikata wannan abu ne mai sauƙi da su rantse maka ai eh baka ji abin da aka ce ba ne in dai kuka rantse da girman Allah to ni kuma zan yarda da abin da kuke tuhumata da shi zar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Kamar dai da kuka sani ta kuce tima makamashi jakajiyar FKD. Na zo da ɗan wani tsokaci ne akan wata ƙaramar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni ta ce. Sannan na ji tana wani abu mutane sun tuttura min suna ta tura min wasu videos wai wata 'yar hau ta ce za ta saki video mutanen duniya duk mutanen gari sun dauka da ni cima makamashi take ni ba da ni take ba ta san ni dodon ta ce idan kuma da ni take in ta fa ke in kin fasa fidda bidiyon nan kin ci durun warki. ni na daya bana mu'amala da fasikoki fasikai ba abokan yawo ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke ba fada ba komai tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke na daya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba idan kin fasa fidda bidiyo saboda mutanen gari suna ta mun waya wasu su turo min nace a daina i ba bana so a daina turo min dan ni ba da ni take ba idan kuma da ni take idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin warki. ba da ni take ba dan ni na daya bana fasikanci bana iskanci duk da mutum ba shi zai kan shi ba ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na barantana a zo a yi zubarwa da wani dan adam mutunci wani wai babban mutum idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki ki fitar da bidiyo sannan mutane ba ku sani ba ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna wai ya sa mata hiv ya sa mata waye waye ɗin nan kes ɗinsu next month on 12 za a meda za a yanke mata hukunci shi yasa take neman abokin mutuwa ba da ni zaki ba wallahi ni ba ni da abun kunya yau tunda muka fara faɗa da ke na ta fostin abubuwanki da ina da wani abun fada ko abun kunya da kin dade da sakewa tunda ke baki san mutunci ba baki san amana ba baki san inda yake miki ciwo ba ke kina da abun kunya kuma voice voice dinki ana da shi ni ba da wannan lokacin kina ga instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana iya gabana ban da lokacin hawan su kin gane kullun girma ake yi ta dauka ta zo ta ce mm, ta ga yara suna shirmansa social media tana so ta yi suna dole sai kin rabu da mutum zaki suna na ɗaya kin yi suna da tima makamashi kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan saudiya da 'yan nan najeriya kin zo kin shiga kes ɗin kina ambatan sunayen 'yan fim dole sai kin yi suna kin ga an manta da ke kina so ki dada da a san ki a social media dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim kin kira hafsa idris kin kira maryam yahaya kin kira waye dole